ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما دان ادم يا دو wannan amanar bisa kaddarawar Allah don Allah ya azabtar da munafukai maza da munafukai mata da mashirkai daga cikin maza da mashirkai daga cikin mata akan munafuncinsu da kuma shirkarsu da Allah kuma don Allah ya yafe wa muminai cikin maza da mata waɗanda suka kyautata ɗaukar amanar da aka ɗora masu, Allah ya tabbata mai yawan gafara ne ga duk wanda ya tuba daga zunubansa kuma mai jin ƙaini a gare su